بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to kamar yadda muka ce لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام مالك يتي جامع الوضوء آه يتي حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه إمام مالك يرويته وانا حديث دقا مال موسى هشام ابن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي وانا من يترجم الساعة an abihi daga babansa urwata bin zubair al-asadi ɗaya daga cikin fuka us-sab'a shi ma mun yi tarjamasa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an istitaba cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan urwa tabi'i ne bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan hadith din shine malaman hadith suke kira mursal wanda tabi'i zai ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tabi'i bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ya ruwaito daga wajen wani sahabi ne to waɗansu sun ruwaito wannan isnadin muwatta ma wanda suka ruwaito muwatta daga imam malik sun yi sabani jamahirin ruwatul muwatta kusan duk a haka suka ruwaito hadisin mursal amma an samu waɗansu daga cikin almajiran imam malik suka ruwaito daga hisham ibn urwa an abihi an abi huraira to wannan hadisin ba shi da asali daga hadisin urwa an abi huraira duk da yake ah, ba shi da asali daga daga wajen daga daga riwaya su hadisin abi huraira ba haka yake ba saboda haka hadisin dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani isnadi daban ba da wannan isnadin Hisham ibn Urwata an abihi ba ya tabbata daga hadisin Hisham daga wani da ake ce masa amru bin khuzaima daga umaratu bin khuzaima bin thabit daga khuzaima bin thabit khuzaima bin thabit sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan haka haka zalika Aisha ummul mu'minin ta ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan kuma urwa ne ya ruwaito hadisin daga wajenta saboda kala Allah hadisin na urwa ne daga Aisha eh, sai saboda shakkan hisham cewa daga aisha ne ko kuma daga huzaimata bin sabit ne sai yayi irsalinsa tunda ya tabbatar da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zamanto cewar wasitar bai faɗe ta ba yawanci abin da yakan sa ba sa faɗa ko saboda mantuwa ko saboda shakka sai yayi irsalin hadith ala ayati hal hadithi mursal a wajen imam malik shi hujja ne to a wajen jumhurin muhaddisin ba hujja bane amma wannan hadisin ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud daga hadisin muslim ibnu qurb an orwata an aisha cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an al-istitaba al-istitaba talabul wato talabut neman tsarki neman tsaftace kai ma'anarsa wato tsarki idan mutum yayi bayan gida ko yayi bawani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaya ake istinja'i فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ɗayanku ba zai samu duwar watsu guda uku ba bi ma'ana wato duwar watsu guda uku su ne za su wadatar da shi wajen istinja shi ne abin nan al-istijmar kenan wannan kamar yadda muka hadisai suka gabata tare da mu cewa sunna ce tabbatatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya katse najasa da dutse ko abin da yake kama da dutse din wanda yake da yake ba da irin abin da dutsen yake bayarwa na kasancewar yana da tsarki kuma zai tsarkake kuma ba shi da wata alfarma da take hana a amfani da shi mm. a dutse ya fi domin malamai sun yi nassi akan cewa idan mutum ya zo yin istitaba in mutum ba shi da ruwan da zai yi alwala ya zamanto zai istijmadi zai katse najasa to mafi mafifici mustahabbi a wajensa shine amfani da dutse shine jagaba sauran duk wani abu ba dutse ba kamar takarda kamar itace da duk wani abu wanda yake za a iya katse jasad da shi koma bayan dutse yake imam malik yayi nafsi akan istihbabin dutse kuma akwai hikima ta shari'a da aka ce a yi amfani da dutse saboda dutse dai a ba ta raba bayan ƙasa da shi ba raba bayan kasa da shi ba wani abu bane wanda za a ce sai ka je kasuwa za ka siyo shi ba kamar toilet paper bane toilet paper sai ka je kasuwa shi ko wannan ba ka buƙatar kasuwa yana nan ko ina a yalwace yake to shi yasa aka rataye hukuncin tare da shi a kamar yadda mu ya gabata a cikin darasin mu mun ce an yi bayanin cewa sharaɗin abin da ake kawar da najasa da shi wajen istijmari shine ya zamanto ya tara sifofi guda uku na farko ya zamanto mai tsarki ne akan kansa kai ya zamanto na jasa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin Abdullah ibn Mas'ud ya ce itini bi talatati ahjar ya ce ka zo min da dutse guda uku wala ta'tini bi azmin wala rausa kar ka zo min da kashi kar ka zo min da tarauso wato shine bayan gidan dabbobi da aka zo masa da bayan gidan dabba sai ya jifa da shi ya ce innahu riksun ai innahu rijisun wannan najasa ne rijis ne dauda ne eh, domin shi najasar idan kai amfani da shi wajen kawar da najasar zai kara ma wajen najasa to ita najasar da ka kau da ita ko da baka gama kau da ita ba an yi rangwame daga gare ta saboda najasa ce mu'tada ta saba fita ta nan wajen amma in kai amfani da wata najasa ba kuwa ka dangana ta da jikinta ka kawo ka dangana ta da jikinka ka kawo ta wannan wajen to wannan sabuwar najasar gurgudinta ba a yi masa afuwa ba kamar yadda aka yi afuwa daga najasar da ta fita daga jikinka ita wannan ba a yi mata afuwa ba saboda ka fita daga cikin asal shi kansa istijmar din ai ya fita daga cikin asal ne asalin najasa ta kubuta daga ita gabaki ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi Eh, wasiya baka fatahir eh, wajen wanda suka dauki a bi ma'ana shine tufafi din nuni ne akan taharatul habas to amma dangane da wajen najasar idan mutum yayi tsuguno ita wannan najasar saboda zai wahalar a ce mutum ya rabu da ita ɗari bisa ɗari in ba ya yi amfani da ruwa ba kuma ruwan nan ba lallai ya zamanto wadatacce ba a wurare da yawa inda musulmi suke musamman a wancan zamani da suke cikin hamada don haka sai aka yi afuwa aka yi rangwami kan wannan najasar da ba za ta gama ba za a gama ɗebe ta daga jiki ba aka yi rangwame a kanta to amma in kai amfani da wata najasar wajen katse wannan najasar za ka dangana wata najasa a jikinka ne to ita wannan najasar da ka dangana ta sabuwa ce ba yi afuwa gare ta ba kuma gashi nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yayi jifa da ita dan kamar yadda ya zo a hadisin Huzaimah bin Thabit wanda waɗansu suke dangana wannan hadisin marfu'an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi cewa Hisham ibn Urwa ya rawaito shi daga hadisin Huzaima a ciki ya ce awala yajidu ahadukum ayujzi'u ahadukum thalathata ahjar laysa minha raji' duwatsu uku ya ishi ɗayanku amma kar ya zamanto akwai bayan gidan dabba tare da shi kar ya amfani da shi saboda ka shirar na farko kenan ya zamanto abin da za ka yi amfani da shi mai tsarki ne abu na biyu ya zamanto munaqqin mai isa mai wato yana da iko yana da karfin gusar da najasa yana da yana sifar cewa zai iya gusar da najasar idan ba zai iya gusar da najasar ba saboda kasancewarsa ya yi laushi da yawa ya yi santsi da yawa alal misali kwalba eh? in kai amfani da ita ba zai zama ba za a samu na ba ba zai ba zai gusar da najasar ba yanzu ka iya yin ka iya istijmari za iya iya tsarki daga bawali da kai da kwalba saboda kwalba ba za ta yi tsotse ruwan ba saboda haka shi bai cika wannan sharadi ba wannan kuma abu ne wanda yake a a dalilin yadda ake amfani da wato al-maqsud ma'anar yin istijmarin ba za ta samu ba da kwalba sannan sharaɗi na uku ya zamanto ba shi da hurma ba shi da alfarma bi ma'ana ba abu ne wanda yake shari'a take ganin alfarmarsa ba kamar abinci dalili akan wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi da kashi yace fa innahu zadu ikhwanikum min aljin domin guzurin yan uwanku ne aljanu aljanu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu wa'azi suka nemi ya sanya musu a kashin naman da muka ci muka jefar to wannan kashin ya zamanto shine abincinsu in suka ɗauka za su gwaguye shi sai su ji ya koma nama kamar nama suke ci to idan mutum ya yi amfani da shi wajen katse najasa ya haramta musu shi to kaga an haramta ma aljanu abinda yake zai za a haramta ma aljanu yana da alfarma to ballantana kuma abin da za a haramta ma bani adam kawai mutum ya ɗauki gurasa hmm? mutum ya ɗauki gurasa ya ce zai katsa jasa da ita ai kaga wannan akwai barnatar da ni'imar Allah tunda tana da alfarma don haka sharaɗi kar mutum ya yi amfani da abin da yake da alfarma idan wajen nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala yajidu ahadukum thalathata ahjar ɗayan ku ba zai samu duwatsu guda uku ba shin idan mutum ya tashi istijmari dole ne sai ya yi da duwatsu uku ko kuwa akalla da uku ma ya wadatar mazhaban imam malik abinda ake nema al'inka al'inka a tsaftace wajen idan tsaftace wajen ya samu da dutse ɗaya da katsewa guda ɗaya a wajen imam malik ya yi dalilinsa shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam a maza Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin mas'ud ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo duwatsu yace masa da ya ce masa ya kawo masa duwatsu guda uku sai ya kawo masa guda biyu da kuma kashin jaki guda daya sai ya jifa da kashin jakin ya ce innaha riks innaha riks aw ko innahu riksun to saboda haka sai ya yi amfani wato mafumi ya wadata da guda biyu tunda ya nuna ya wadata da guda biyu nassi da aka ce ai guda uku saboda ana ganin a bisa galibi tsabtace wajen ba zai samu ba sai an yi amfani da guda uku saboda haka guda ukun da aka ce hikimar a wajen shine kan cewar sai an yi amfani da a hikimar shine cewa za a samu inka'i za a samu tsabtace wajen da guda uku an fahimta kuma a abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir man istajmara falyutir wanda ya zai istijmari yi shi wutri wutri yanzu sallar wutri raka'a nawa ce eh daya ko nawa ko uku ko nawa ko biyar ko bakwai ko tara almuhim ta zamanto mara ba cika ba to sai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajmara falyutir abinda ake nufi na wutiri wato koda guda ɗaya ne in dai an samu inqa'i da shi to sauran malamai kuma suka saba ma mazhabar imam malik imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal suka ce dole sai guda uku suka ce saboda mun riga mun lura shari'a tana amfani da abin da ake kira mafhum al mafhum abin da ake fahimta daga lafazi yanzu wannan annabi sallallahu yanzu kamar a hadisin khuzaimah bin thabit yujzi'u ahadukum thalathatu ahjar a ah, dutse hoge uku yana wadataya yana isarwa ɗaya daga cikin ku wannan shine nassan annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan shi malamai suke ce ma al-mantuq nassin kenan wato nassi ne akan cewa dutse guda uku ya wadatar to idan bai kai guda uku ba fa ya wadatar bai wadatar ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai ce guda uku bai wadatar ba mun fahimta ne daga maganarsa guda uku ya wadatar saboda haka guda uku bai wadatar ba wannan mafhumi ne ko ba haka ba idan kamar alal misali kace a idan kamar idan kamar idan kamar kace kowa ya zo banda zaidu an fahimci kan cewa shi zaidu bai zo ba wannan mafhumi ne ba ba bane ko da yake wannan yana da karfi saboda mafhumul istithna yana da karfi amma kamar wannan na mafhumus sifa abinda ake cewa mafhumus sifa hmm, hujja ne saboda shi ma bi ma'ana kamar mantuki ne duk da yake bai karfi a wajensa ba saboda ka sai suka ce ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a abin nan dutse uku ne zai zai wadatar dan haka in bai kai uku ba zai wadatar ba kuma suka karfafa da hadisin Salman da ya zo sarih hadisin Salman al-Farisi mushrikai suna izgili da su suka ce ku annabinku ya koya muku komai har inda za ku har inda za ku shiga ban daki har inda za ku tsuguna in kun shiga ban daki sune mu sune ma musulmi ba'a sai Salman ya ce kwarai da gaske ya umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha yace nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila alqibla bi gha'itin aw bawl wa an wa an natamassah min al-adha bi yaminina wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar yace kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu fuskanci alqibla in za mu tsuguna dan bayan gida ko wani ya hana mu mu katse daudar mu katse najasa da hannunmu na dama kuma ya hana mu mu istinja'i da duwatsu da basu kai guda uku ba to kaga wannan mantsuki ne nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka karfafa a abin nan a wannan hadith din a wanda waɗansu sun yi jam'i cewa saboda kasancewar a hadithin abdullahi bin mas'ud ya nuna cewar mazala sallallahu alaihi wasallam kamar ya wadata da guda biyu din da ya ce a kawo masa guda uku sai a kawo masa dutse biyu da da taro so ya jifa da wannan ya ce na jafa ne saboda haka sai suka ce wannan ya nuna ana wadata da abin da bai kai uku ba saboda sai suka ɗauki hadithin salman da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akan cewa hani ne na karhanci bi ma'ana guda uku din shine mustahabbi saboda galiban ba za ka samu inqa'i ba ba za ka samu wato tsaftace wajen yanda ya kamata ba sai kayi sau uku to amma wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud riwaya ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka kawo mun wani dutsen ya ya kawo masa wani dutsen haka ta zo a cikin musnadul imam ahmad ko malamai suka inganta ta dan kaga babu hujja ba abin da yake nuna zai warware cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta cewa sai an yi amfani da dutse guda uku dan haka mazhabar shafi'iyya ta fi ƙarfi wajen dalili cewa idan mutum ya tashi istijmari idan da dutse ne to lalle ya amfani da dutse guda uku ko kuma ya amfani da dutse guda ɗaya amma ya zamanto yana da girman da zai iya amfani da shi ta jiha uku domin kai amfani da shi ta jiha uku kamar kai amfani da dutse uku ne in yana da girma in yana da girma yanda abin nan zai zamanto ba kamar kasa ba tubali wanda yake daga wanda yake a najasar musamman ta bawali za ta iya za ta iya abin nan tsotsewa cikin sa har ta bayyana ta wani gefen in ba shi da girma to malamai sun yi nassi akan wannan za ka iya amfani da dutse daya amma kai amfani da shi ta jiha uku haka zalika in takarda ce za ka yi amfani da ita kai amfani eh, ta jiha uku amma mafi kyawu kai amfani da guda uku kuma a mutum ya ɗauki wannan amfani da shi sau yayi istijmari din sau uku shine fita daga cikin khilaf hmm. wannan wajen istijmar kenan amma kamar yadda muka ya gabata istinja shine yafi shine aula shi aka fi so domin Allah ya yabi mutanen Quba dan suna yin sa wato mutum in tashi tsarki yayi da ruwa hmm. amma idan yayi da dutse din wannan babu laifi musamman ga matafiya sannan kuma idan mutum ya yi istijmar ya katse na ya mayar da tufafinsa ya mayar da tufafinsa ya sanya gumi zai iya zuwa masa shaidan ya amfani da wannan dama ya shigo ta cikin zuciyarsa ya rika ce masa to ai wannan gumin da kai ya zo ya biyo ta inda ka na najasar ya cakuɗa da shi sannan ya gangaro ya zo ya ɓata maka tufarka sannan ka tashi ka ce za ka yi sallah sallar ka ba ta yi ba ko ba ka ba wani mutum zai iya samun waswasi kan wannan eh, to wannan malamai sun nuna rashin wannan ba a wannan illa ce wannan waswasi ne ba a aiki da shi kamar yadda aka yi rangwame ga sauran najasar da ta da ta wanzu a wannan wajen tunda in mutum ba wanke ta yi da ruwa ba dole za ka samu sauran najasa to shari'a ta ta kyale ka taimaka ruhsa to haka zalika in dai wani abu in wannan najasar da aka yi ruksa ta taɓa jikin mutum sawa'un mubasharatan ko kuma ta hanyar gumi da zai kwararo har ya zo ya taba tufar wannan duk babu laifi a kai saboda aslan shari'a ta riga ta yi mutum ruksa ta yi masa sauƙi a wannan wajen yana daga cikin sauki da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin shari'ar musulunci ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya wani wani wato matsi wani tsanantawa wata takura gare ku ba a cikin addini wani ya daga cikin saukin addinin musulunci na'am wa حدثني an malik imam malik يحيى ya rawaito wannan hadisi yahya al hadisin daga malik an al-ala daga al مولى ibn abdurrahman yaqub kenan al-huraqi maula al-huraqa an abihi shine abdurrahman ibn yaqub daga cikin tattun malaman madina wanda wannan isnadi ne isnadi ne da imam muslim ya hadisai da yawa da shi akwai nuskha hadisai ne da aka tattaro su aka ruwaito su da wannan isnadin hadisai masu yawa da manya-manya malamai suka ruwaito su kusan imam muslim ya gama wannan nushar gabaki daya a cikin littafinsa ah, ya saka ta gabaki daya a cikin littafinsa ya daga cikin irin tafai da suke a zamanin tabi'in wanda aka rubuta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nushatu ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira ah, daga abu huraira anna rasulullah da shi al-ala ibn abdurrahman da babansa abdurrahman ibn yaqub maulal huraka dukkaninsu mutanen madina ne kuma suna daga cikin fiqat amintattun masu riwaya ne amintattun masu riwayar hadisi ne shi ko al'ala manya-manyan malamai sun yi riwayar hadisi daga wajensa gashi dai nan imam malik tare da jalalarsa ya yi riwayar hadisi daga wajensa haka zalika shu'ba da sufyan thauri da sufyan ibn uyaina da sauran jama'a masu yawa ya mutu a shekara 130 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa babansa kuma yana abin nan ne abdurrahman ibn yaqub al-juhani maulal huraqa abin nan shi ma fiqa ne amintacce wajen malaman hadith daga cikin wanda imam muslim sai ruwayar hadisi daga wajen su anna abi anna rasul an abi hurairah daga abu hurairah abdurrahman ibn ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa makabarta makbara ko makbura ko makbira musallatul bani dukkanin su lugha ne a cikin larabci ma'anarsa ai mahallul qubur inda ake inda ake binne mutane thumma amatahu fa aqbara sannan Allah ya mace ya sanya mutum ya mutu kuma ya sanya shi a cikin kabari to al maqbara shine mahallul qubur inda ake binne mutane a cikin wannan akwai hujja akwai dalili akan halaccin ziyarar kabari da ma mustahabbancinta ziyarar kabari mustahabbi ce ga maza bil ijma amma wajen mata an yi saɓani gashi wannan suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da ita qauliya da fi'iliya nan ga sunna fi'iliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar makabarta kuma sunna qauliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci makabartu domin suna tunatar da ku lahira kuma a ciki sai aka faɗi illar da yasa ake son ai ziyarar makabarta din domin a tuna a samu tuna a samu wa'azi a wa'aztu a tuna da lahira a tuna da cewa nan ce fa makwantar sannan abu na abu wani abu wanda yake shi bai zo ba a nafsi amma za mu fahimce shi daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ziyarar in yayi ziyarar amfanar mamatan da wannan ziyarar suna amfanuwa ta hanyar aje a yi musu sallama su samu albarkar sallama albarkar gaisuwar musulunci sannan kuma su samu albarkar addu'a domin in mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa ɗaya daga cikin hanyoyin da ayyuka suke alkhairi yake ci gaba da zuwa gare shi shine ta hanyar addu'a idan mutane suka yi masa addu'a addu'an nan za ta same shi to idan mutum ya ziyarci makabarta ya musu addu'a ya kyautata ma wa'annan yan uwa nasa musulmi amma baya daga cikin manufar ziyarar makabarta mutum ya je domin ya ibada mutum ya je domin ya halwa eh, domin makabarta ba wajen ibada ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura ku yi sallah a gidajenku kada ku mai da gidajenku la tattakhiduha ay la tusayyiruha kar ku mayar da gidajenku zamanto kabar abin nan a makabarta bi ma'ana za mu fahimta anan cewa makabarta ba wajen ibada bace ba wajen sallah bace saboda mutanen da suke barin masallatai su bar gidaje su je zauna a makabarta suna yin ibada suna wurdai suna karatun alkur'ani sun saba sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun saba tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi wannan muni shine mutum ya je ya roki waɗanda suke cikin makabartar biyan bukata a ce wai waɗanda suke cikin makabarta suna alamul arwa'i suna tasarrufi suna yi da iko da kai baka da shi domin kai karfinka na jiki ne su ku karfinsu na ruhi ne ruhi kuwa yana tasiri akan abubuwan da ke faruwa a nan saboda haka zai iya dawo maka da motarka in an sace zai iya bayyana maka barawo in barawo ya maka sata saboda haka sai a je abin nan a kaburburan shehunnai a je ana ta musu addu'a ana ta roƙon su ba Allah ba hmm? wannan shine asalin shirkar da ta zo zamanin annabi nuh an zo sun ba an yi samu mutane salihan bayi sai suka yi musu suka yi hotonsu suka tasu a su suna ganin su suna tunawa da ibadarsu sai su ma su zabu da su ibada da tafiya ta tafiya sai shaidan ya ce musu sai ya nuna musu ai waɗannan da kuke gani ai bauta musu suke yi in suna da bukata wajen su suke kaiwa sai su yi musu iso wajen Allah Allah wa waye sai je wajen sa gaba gadi ai sai ka je ka ka bi ta hanyar wani ya maka iso sai suka so bauta musu ta haka suka so abin nan a ya oka. wala ta runa waddan wala suwa'an wala ya guta wa uka wa nasra waɗannan duk sunayen salihan bayi ne sai suka mai da su gumaka to yin wannan baya daga cikin manufar ziyarar kabari domin ba a kiran wani makhluki ko annabi ne ko mala'ika ne ballantana waliyi ballantana kuma wani ba a kiran wani in ba Allah ba ba a yin addu'a ga wani in ba Allah ba hmm? shi yasa Allah yake cewa inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah waɗanda suke ji kawai su ne waɗanda suke amsa kira an an kira su su ne kawai rayayi su ne kawai wanda suke ji matattu su ko wannan sai dai amince Allah sai da Allah shine zai tayar da su bi ma'ana matattu ba sa ji ba sa jin kiran da suke musu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su ba za su ji ku ba ko da ma sun ji ba za su amsa muku ba hmm? kuma sannan ranar alkiyama su kafirce su bitirce muku su muku tawaye ce babu ba da ku ba mu kuke bauta ma ba Allah ba sau da haka wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda al'umman farko ba su san shi ba ba za ka taba samun a cikin magabata cikin ahlul qurunil mufaddala da sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'in wani ya je ziyarar makabarta dan ya je neman biyan bukata wajen wani daga cikin waliyai da aka binne ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayye kuma kabarinsa yana nan a Madina amma idan an yi fari ba a zuwa kabarinsa a je a yi a je a nemi Allah ya shayar da al'umma ruwa sai a fita a je a yi sallar istisqa sannan a ce ma Abbas ya zo ya ya zo a zo a yi tawassuli da Abbas shi ya zo ya wuce gaba ya addu'a Allah ya amsa amma ba a zuwa a je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a je a roki Annabi a je a yi istighatha da shi ko a je a yi tawassuli da shi domin ruwa ya sauko ba a yin wannan wannan baya ba za ka samu ba a cikin ayyukan ahlul qurunul mufaddala zuwa makabarta domin a roki wani ba Allah ba wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata ko shi a rinka tambihi akai ko malamai da dama sun yi suna tambihi akan waɗannan abubuwa game da ziyarar makabarta ga maza kamar yadda nace ijma'i ce ga mata an yi sabani waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce bai halatta ba haramun ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine ma masu ziyarar makabarta a wata riwayar za'irat zawarat masu yawan ziyara sigatul mubalagha a wata riwayar ko masu ziyara mutlaqan mata to waɗanda suka ce ya halatta hujjar su shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar a Aisha ta bi shi da ta dawo take tambayar sa cewa yaya zan ce idan na je ziyarar makabarta sai ya ce mata uli assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakum al'afiya kaga idan da mata ba sa ziyarar kabari sai ce a baki san Allah ya tsine mazawaratul qubur ba to idan haka ne Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwarsa shi kuma wancan hadisi na la'anallahu za'iratul qubur fa me za ku ce a kansa sai suka ce ai wannan yana ya dace da lokacin da aka yi hani ne domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyarar makabarta kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha daga baya aka halatta to da aka halatta ba maza kawai aka halatta ba ba hatta mata bi dalil cewa gashi an tambaye shi Aisha ta tambaye shi ya za ce ya gaya mata shi yasa Aisha radiyallahu anha bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yayanta Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn siddiq ya rasu ta je ta ziyarce shi a Makka ta je kabarinsa a Makka ta ziyarce shi wannan ya tabbata daga fi'ilin Aisha radiyallahu anha an ruwaito da da asanid masu yawa haka zalika na maza kuma wannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi domin a gashi an ruwaito Abdullahi ibn Umar ya ziyarci kabarin dan uwansa asim sannan ya tabbata ijma'i ne ma dai dangane da maza wajen mata ne waɗannan aka samu wannan saɓani waɗannan kauli guda uku ne kuma dukkaninsu riwayat ne a matabar imam ahmad amma a matabar imam malik ziyarar mata ga makabarta ya halatta idan aka amintu da fitina kan cewa ba za ta tabarruji ba ba kuma za ta je ta rinka kururuwa ba tana kira ma kanta na shiga uku na lalace in ba a samu wannan ba ya halatta mace ta yi amma in za ta yi wannan to wannan za a hana ta ba wai don ziyarar ba don ba wai don ziyarar bata cancanta ba a'a don saboda kada ta je ta saba ma Allah ta hanyar wannan kururuwar da za ta yi domin ta zamanto daga cikin nuduba wato irin kukan abin kukan gelo na al'adar jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta ita ce ta batsi faqala sai yace assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tab aminci ya tabbata a gare ku Allah shine aminci ah, sifa ce ta Allah assalam sifa ce ta Allah inna Allah huwa assalam Allah shine assalam shine aminci ma'anar wannan shine wato ai Allah ya amintar da ku daga dukkan abin da ba ku so eh, dukkan abin da ba ku so yayin da kuke kwance a cikin a cikin wannan daki to Allah ya amintar da ku dara qaumin mu'minin wato ya kuma abuta ai ya ahla dari ya ahla dari qaumin mu'minin eh, shine wannan ta shafe mudaf da kuma mudaf ilaihi ya dauki makamin sa hmm. yana daga cikin abinda ake yi a cikin lugar larabci was'alil qaryata allati kunna fiha was'alil qarya ai was'al ahlal qarya shi kaga ahlal shi al qarya shine mudaf ilaihi da aka shafe mudaf din sai aka bama mu mudaf ilaihi din matsayin al-mudaf sai ake masa nasba to haka dalika wannan ai ya ahla dari qaumin mu'minin ya ma'abuta wannan gida gidan gidan mutane waɗanda suke muminai shine makabartan musulmi wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yarda mu masu riskakku ne to wannan me yasa aka yi aka yi wannan istitna na insha Allah ai kowa an san tabbas zai mutu hmm? ka ce insha Allah zan mutu ai ko baka ce insha Allah ba ka san za ka mutu za ka ce wannan babin tabarruki ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun inni fa'ilun dalika inni fa'ilun dalika gada illa an yasha Allah kada ka ce ma wani abu kuma yan kaddata zan yi wannan abun gobe sai dai ka ce sai Allah ya so to saboda tabarruki da da abin nan faɗan wannan kalmar domin ko da abu ne wanda yake an tabbas zai zo amma Allah Allah ne ya nuna mana mi wannan ladabin la tadkhulunna laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام شاء الله Allah ne yake faɗa cewa za ku shiga masallaci mai alfarma kuna cikin aminci amma sai Allah yake in sha Allah a Allah shine zai bada ikon a shiga shine ko mai iko bisa komai amma shi kansa Allah sai ya ladabtar da mu yace insha Allah za ku shiga masjidil haram saboda ai tabarruki da wannan kalma to shi yasa nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta waɗansu malamai sun ce a'a mashi'a din wannan istit wannan as sunniya yace lafazin insha Allah din at-tasniya ko as sunniya abin da yasa aka kawo ta wannan togaciya da insha Allah an kawo ta ne akan wato riskar mumini din a halin imani ai in Allah ya yarda za mu riske ku a cikin imani wato insha Allah tana da ratayar halin da mu za mu zo mu samu kanku kanmu tare da ku wato in Allah ya yarda za mu mutu akan imani mu zo mu haɗu da ku saboda ba wanda yake da tabbas cewa zai mutu akan imani an ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya ladabtar da al'ummarsa waɗansu kuma suka ce a'a yayi ne kafin Allah ya sanar da shi menene makomarsa domin a farkon al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi ba yana bautar Allah a cikin wannan kamalar tsoron da kamalar kwaɗayi amma Allah maɗaukacin sarki bai sanar da shi ya ƙarshen sa zai kasance ba wala ƙarshen da daga cikin sahabbansa domin Usman bin Maz'un yana daga cikin farkon sahabbai da suka rasu da ya rasu sai wata mata take ce masa hani'an lahul janna ma'adalla da shi dan aljanna sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata me ya sanar da ke yace shi dai yaqini ya zo masa kuma wallahi ina kauna ina masa kaunar alkhairi yace to wallahi ni kaina ban sani ba bayan kuma ni manzon Allah ne ban san abin da za a yi da ni ba ma adri ma yufalu wala bikum ce ban san abin da za a ban san abin da za a kare da ni ba wala da ku ya kwabe ta akan kar ta faɗi wannan sai shaida a kansa to shi ma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya Allah ya sanar da shi ya sanar da shi kuma matsayin sahabbansa yace ba yace yace wanda suka bai ar hudaybiya ba wanda zai shiga wuta daga cikin su guda go asharal mubashirin bil janna dukkan su yan aljanna ne shi yasa sa'ad ibn abi waqas da yazo mutuwa a dan sa yake kuka yace kada kai kuka wallahi ni dan aljanna ne Allah ba zai min azaba ba hmm saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma da bai gaya musu ba dan Allah ya jarabce su su samu wannan kamalar tsoron Allah ɗin da kuma kamalar kwaɗayi gare shi kada ka ce kai kana da show banka kai kana da tabbas kana da free falo kamar yadda waɗansu suke ganin kan cewa duk abin da za su yi sai su yi ai su sun riga sun samu ceto ko sun riga sun samu ceton shehu waɗansu haka suke faɗa akwai wanda yake suna cin kuɗin mutane suna zina suna alfasha ko ba sa damuwa da wannan saboda suna ganin kan cewa don kawai sun karɓi wani wurdi shi nan wannan ya tabbata kan cewa ba za su taba ba za su musu azaba ba hmm? ina kake da nassi nassi da baya zuwa sai daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wannan kowa zaka bauta ma Allah ne bainal khawfi war raja hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai da Allah ya bautar da su a wannan makamin tukuna bainal khawfi war raja sannan daga baya Allah da suka zamanto sun samu kamalul ma'arifa da Allah cikakken sani da Allah ya zamanto ba za su rudu ba ba za su yi ujubu ba sannan Allah ya ba su wannan sani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce lokacin da shi kansa bai san yadda al'amarin sa zai kasance a ƙarshe ba tunda gashi nafsi ne wannan hadisi ne sahihi kuma ya dace da aya alqur'ani qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ba sabo bane a cikin manzanni kuma bai san abin da za a yi da shi ba hmm, shi ma bai san abin da za a yi da ku ba a farkon al'amari kenan daga baya Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi ya sanar da shi wa'annan abubuwa wanda na cewa ga yadda ƙarshen al'ummar za su kasance na kwaɗaitarwa suka samu kwaɗaituwa da wannan amma sai da suka wuce halin tsoro tukuna don ya zamanto kan cewa ba za su aminta ba su sakankance su ƙin aiki hmm? mu nan ba mu da wannan shoban kaɗin amma yanzu idan da za mu zo mu karanta hadisan gara hadisan cewa in ka mutu da ko da la ilaha illallah ne kawai mutane wanda yake za a zo da za zo da tilin sabo iri iri amma za a zo da bitsaka da la ilaha illallah a sa sai ta rinjaye akan saban nasu sai mutum ya kwanta ya tabbaci ce ai shikin tana ce la ilaha illallah shikenan mu sai ni wannan saboda bamu da mu samu wannan kamalan tsoron Allah shi yasa waɗansu sahabbai irin waɗannan hadisan ba su faɗe su ba sai da suka zo mutuwa saboda suna jin tsoron su ɓoye ilimi kamar yadda zai zo mana hadisin Usman a nan gaba shi ma yana daga cikin irin wannan babin saboda haka wannan ma'anar wa inna insha Allahu bikum lahiqun ai in Allah ya yarda za mu haɗu da ku a cikin halin imani domin shi yasa zaka ga annabawa suke roƙa ma kansu Allah kan Allah ya ba su kyakkyawar cikawa annabi Yusuf yace fatirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace kai ne waliyina a duniya da lahira ka ɗauki raina ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi yana roƙon Allah Allah ya sa ya mutu a cikin musulunci annabi Ibrahim yake cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ka tsirar da ni da ni da ƴaƴana da mu bauta ma gumaka annabi Ibrahim da kansa yake yana neman Allah ya tsirar da shi daga bautar gumaka yana Allah ya tsira da shi daga shirka annabin Allah ne ba shi da tabbacewa cewa ai ni ai na riga na riga na shallake sai dai waɗansu kuma sai dai yan baya annabin Allah khalilur rahman to wannan shine wannan ɗaya daga cikin wajihi kenan kaga kowanne daga ciki yana da hujja na kawo insha Allah a wannan bigiran to wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa assalamu alaikum kaga sai musu da sigar khitab da sigar mukhatab ko kamar wanda yake da rai zaka ce masa assalamu alaikum wannan ya nuna raddi ga fahimtar da waɗansu almajiran abdullahi bin mas'ud suka yi wajen tahiya yadda suka canza ta kamar yadda imamul bukhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafu sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba ta cewa assalamu alayka fahimta ce tashi ba nassi ne daga abdullahi bin mas'ud ba wala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har aka samu waɗansu kamar Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan wannan fahimtar yana ganin mutum ya zo ta hiya mai hukunci assalamu alaika sai ce assalamu ala nabi to wannan fahimtar kuskure ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matattu da ce musu ba assalamu ala amwatil muslimin sai ce assalamu alaikum to balantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi hayyun fi qabrihi don tunda ashuhada hayyu ahya fi quburihim kuma annabawa dukkan su shuhada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadithin bayhaqi al-anbiya ahya fi quburihim annabawan Allah rayu ne a cikin a cikin kaburburan su saboda haka shine yafi cancanta a ce masa assalamu alayka ba ka ce assalamu ala nabi ba da sigar gaiba dan kana ganin baya nan a'a yana in kai masa kamar yana tare da kamar yana nan da rai musamman ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa idan ya masa sallama Allah madaukakin sarki na dawo masa da ransa ya sake amsawa idan ya amsa mata sallama kuma sannan sayyidina umar da ya tashi koya ma al'umma ta a kan mimbari ya koya musu ta hiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana amirul mu'mini ya koya musu sigar tahiya wadda imam malik ya riko da ita cewa ga yadda za ku yi tahiya ku ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi a gaban sabai gaba ki haka ya koya musu sayyidina umar bai ce ku ce assalamu ala nabi ba tunda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai ai bayan annabi ne ya koya musu tahiyya sai ya koya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta nassan an fahimci wannan saboda haka wannan abin ya daga cikin abin nan kuskuren fahimta wanda za a ce bai kamata a ji wajen tahiyya a ce assalamu alayka ayyuhan nabi ba sai dai a ce assalamu ala nabi kamar yadda yake hadisi ne wanda yake manyan malamai suka yi wannan fahimta almajiran abdullahi bin mas'ud amma ba wanda baya kuskure ba wanda yake ba a karban ba a abin nan wata maganar sa a karba wata kuma ba za a karba ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sam sami'na wa ata'na amma sa duk abin da yazo daga wajensa sai mu bai da shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dace da abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa biha wa ni'mat in bai dace ba kuwa muna tare da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana ina so a ce na ga yan uwana wato na burin na ga uwa uwana al-ikhwan wato wanda yake 'yan uwantaka abinda ake nufi da al'ukuwa na wajen al al'imaniya 'yan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa muminai su ne kaɗai 'yan uwa 'yan uwantakar imani ta haɗa musulmin farko da na karshe, ta haɗa wanda suka fito ciki ɗaya da wanda ba su fito ciki ɗaya ba ta haɗa masu jinsi daban-daban to annabi sallallahu alaihi wa ya ce shi yana burin a ce ya ga 'yan uwansa qalu ya rasulullah alasna bi ikhwanik sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu ba yan uwanka bane qala bal antum ashabi yace a ku na ne ashabi jam'u sahib as wato wanda ya abuci ya abuci mutum kuma abinda ake nufi da sahabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sa'a ɗaya ne yana imani da shi kuma ya mutu a cikin imani wannan shi ake ce masahabi wanda da wannan matsayin suna za su zama to al'umma fiyayyun al'umma baki daya bayan annabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai a'a ku sahabbai na ne eh, amma ba wannan yar uwan su duk da yake su ma ƴan uwansa ne tunda imani ne ya hada su amma ƴan uwan da yake nufi ba su sahabbai ba su sahabbai an keɓance su da cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne don haka wannan shi yasa din bai kamata a yardan makai da abin da ke koma baya ba tunda inda kawai mujarradin yan uwantaka ce to wani ma zai tarayya tare da su dukkanin mu zamu tarayya da sahabbai in yan uwantaka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin sahabi wannan sai su kawai ya keɓanta da su to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ku kuna da wannan keɓantaccen keɓantaccen matsayin wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwan su ne waɗanda har yanzu basu zo ba har yanzu basu bayyana ba a bayan ƙasa a wata riwayar a hadithin abu jum'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su da kan cewa su ne amanu bi wa lam yarawni su ne wanda suka yi imani da ni ba su ganni ba a wata riwayar aka ce sun samu sun samu littafai sun karanta sun samu alkur'ani sun karanta suka ji batun annabin gaskiya suka yi imani wanda ga sunan har yanzu ana samun su nawa ne za su je watakila a cikin intanet za su je su ga alkur'ani su karanta alkur'ani su karanta wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan sune yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ana cewa kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira wanda Ibn Abdul Bar ya ce hadisi ne kyakkyawa cewa ɗayan su yana burin a shirye yake ya batar da dukiyarsa ya mika iyalinsa don kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imani da so da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana in za a ce ga baki daya dukiyar da ya samu hmm? fansho da garatu ke gaba daya fa <laughs> da saving da komai da komai da yi duk ya tattaro su ya tattaro su da kuma iyalinsa da 'ya'yansa ya bayar da su diya ya bayar da su sun zamanto bayi dan kawai maimakon wannan a ce za a je wannan in yi haka zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kan cewa shi a shirye yake wannan to wannan shine mai gaskiyar imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka sifanta su kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne marigayinsu a tafkina alfarat abinda ake nufi da alfarat shine wanda idan mutane suna tafiya in ana cikin tafiya sai a tura shi ya je ya nemo inda tafki yake ko inda yake akwai rijiyar ruwa ko inda yake dai za a samu wani abu eh, za a samu ruwa za a samu tafki ko makamancinsa in ya je ya samu wajen sai ya dawo sai ya musu jagora ya zo ya kai su wajen yana zuwa ya shirya musu ya shirya inda kowa zai inda kowa zai gangaro da raƙumansa ko tumakansa su zo su sha shine ake ce ma alfarad alfarid ko alfarad alal alhaud al shine tabki wannan tabki daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani akan tabki din nan shine alkautsar ko ku shi alkautsar din kogi ne a cikin aljanna wanda na biyun kusan shine mafi inganci alkautsar shine kogi da yake cikin aljanna amma shi alhaud tabki ne da kafin a shiga aljanna bayan an yi hisabi an ketare sirati sannan za a zo a sha ruwa a cikinsa idan duk wanda ya sha daga wannan duk wanda ya sha daga wannan tafkin to ba zai sake kishirwa ba har abada shi da kishirwa sai dai ya ce zai sha ruwa don kwaɗayi don sha'awa ba don ya kashe kishirwa ba ba don ya kashe kishirwa ba Allah zai kashe masa kishirwa inda kishirwa din ma ai halittar Allah ce eh, kishirwa halittar abinda zai nuna muku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana ya yini zai iya yin kwana da kwanaki yana azumi bai ci ba bai sha ba saboda yake inni abitu yutimuni rabbi wa yasqin in kwana ubangiji na yana ciyar ni yana shayar da ni shine ya bashi abin da yake zai sa babu kishirwa babu yunwa saboda ka abin wanda yake halitta ne daga Allah kuma ikon Allah wato ya fi ga haka ayoyin Allah suna da yawa ko mutum kai akan ka za ka ga alamomi na ikon Allah a cikin rayuwarka wanda in ka ji irin wannan sai ka tabbatar kan cewa ikon Allah ya fi ga haka to ita kanta kishirwar Allah zai dauke ta daga sha daga cikin wannan tafkin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma an yi sabani wajen fadar wajen riwayoyin hadisai akan girman sa a waɗansu su ce tafiyar wata ɗaya waɗansu hadisan su nuna kan cewa daga aila daga aila zuwa sana'a da take yaman aila a cikin yanzu a cikin tana cikin isra'ila eilat hmm, tana nan a gefen bahar bahar maliya abin nan a abin red sea ba baharo shi ake cewa baharul qulzum mm. tun daga nan aka ce girmansa tun daga nan har a waɗansu kuma aka ce tsakanin adan da aila riwayoyin dai daban-daban ne wanda malamai suka ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abai daban-daban ne a lokacin daban-daban wanda kowa zai gaya masa a kiyasin saurin tafiyar da yake fahimta a lokacin shi yasa shi yasa riwayoyin suka sha bambam. amma guda ɗaya ne kuma girmansa ɗaya ne an kusantar da girmansa gare mu akwai kofuna kofunan yawansu yawan taurarin da ke cikin sararin samaniya saboda in aka zo sha babu sha ka bani kamar inda malam ibrahim khalil yake cewa yace babu sha ka bani ka san mu ne nan wajen in dai aka ce sai an bi layi wajen cin abincin sadaka ko shan kunun zaƙin sadaka sai an yi kokawa saboda shaka ban ne da su babu shaka bani a can kowa daga ya zo kawai ɗaukan kofinsa zai iya sha babu turmutsutsu hmm? ballantana ai doke-doke saboda yawan kofunan adadin nujumi sama duk wanda ya sha kuma ba zai sake ba zai sake kishirwa ba har abada ruwan nasa ya fi zuma zaƙi ya fi nono fari wato idan mutum koyaushe idan mutum ka ci wata 'yar itatuwa abin nan a wanda daga cikin ko irin su fasa dabur ko wanda irin daga cikin 'ya'yan itatuwa wanda yake ba cika samunsa ba in ka ci ka ji daɗin yi maka daɗi to wannan ya sanya ka tana da aljanna ta cewa wannan fa Allah fa shi ya halicci wannan abin kuma ya halicce shi ne fa daga rahama guda ɗaya daga cikin rahamominsa wadda ita ce saukar da ita a nan duniya a lahira ku rana casa'in da tare da shi ne zai halarci daɗi na abincin aljanna da daɗi na duk wani abu da ake sifantawa na aljanna duk da wani rahama casa'in da tara ce kaga wannan na nan duniya ma ka ci abu wanda yake zaƙinsa ya fasa maka hankali hmm? to ballantana kuma na aljanna shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana wayannan abubuwan amma ba za mu taɓa riskan haƙiƙanin su ba dan bai taɓa tsarsuwa a cikin zuciyar wani ba ballantana ma har ya san shi ko ya ɗanɗana shi faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya rasulallah kai fa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati suka ce to ya rasulallah ya zaka san wanda zai zo bayan ka daga cikin yan al'ummarka mu dai ga mu ka san mu to su ba da za su zo baka san su ba ta ya zaka gane su ranar alƙiyama za a hada mutanen farko da na ƙarshe qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita law kana lirajulin khaylun ghurrun muhajjala yace ka bani labari idan a ce mutum yana da dawaki gurun muhajjala masu fari biyar fari biyar wato goshinsu da haske kafafun nasu guda hudu da haske shine fari biyar ko baki kirin amma kuma abin nan goshinsa fari kafafunsa farare suna shine dokin da ake cewa fari biyar to a ce ka a ce idan ka ga mutum a ce mutum yana da dawaki irin waɗannan masu fari biyar fi khailin duhmin buhmin a cikin dawaki baƙaƙe kirin wannan su ma larabawa suna da wannan ka mu ce baƙi kirin mu ce fari fat jajawur eh, to su ma suna da wannan baƙi sai su ce duhmin buhmin fari fat ce abyaba nasi su ma suna da irin wannan eh, abin nan eh, larabci yana da wannan balagar shi ba to fi hailun duhm a cikin wato a dawaki baƙaƙe kirin ala ya rifu hailahu ba zai gane nasa dawakin ba garke ne dawaki ne gabaki ɗaya baƙaƙe kirin amma akwai waɗansu masu fari biyar yanzu mutum ba zai iya tantance su ba قالوا يا بلى يا رسول الله سكتي زي يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء to su ‘yan al'umma ta rana alkiyama za su zo suna da fari biyar daga alwala ai wato gabobin alwalan nan da ake wankewa sai a sai mu tashi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah dukkanin mu muna fari muna da wannan hasken to wannan dalili ne daga nan waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kadai suke alwala tunda in kowa yana alwala ai kaga ba za a samu tantancewa ba domin suka kuma karfafa kan cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wannan ce alwalata da alwala annabawa kafina wannan hadisin bai inganta ba saboda haka suka tafi akan cewa alwala ta ke banta da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba ta da karfi magana ce mai rauni domin kissoshi da suka zo na al'ummomin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa suna alwala ko ba annabawa ba daga ciki akwai saratu matar annabi ibrahim saratu ba annabiya ba ce duk da yake ibn hazm da waɗansu daga cikin malamai suna ganin annabiya ce tunda mala'iku sun mata magana <laughs> amma wannan da'ifi ne tunda Allah ya ce ma arsala min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah bai saukar da wani ba bai aiko wani ba daga cikin mutanen alkaratu sai mazaje annabawa mazaje ne babu babu mace annabiya duk da yake an samu malamai da suka faɗi haka to saratu ba annabiya bace lokacin da suka shiga wajen jabberin sarkin misra da ya ce a kawo masa ita saboda kenta yana so ya alfasha da ita da aka kawo masa ita aka shigar da ita wajensa sai ta yi alwala ta tashi ta yi sallah kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da ya zo zai kama ta ta hannun ya make hmm? ya kasa samun hanya a kanta hmm? shine yake cewa kai shaidani ya kuka kawo mu ba bani adam ba to kaga shahidi anan ta yi alwala kuma haka nan ma juraij kuna da kissa labarin jurej da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu mai ibadar nan wanda yana cikin sallah uwarsa ta kira shi yace ya rabbi ummi wa salati gashi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni sau uku tana kiransa bai amsa ba saboda haka tace to in ku haka ne Allah ya kashe shi sai Allah ya haɗa shi da mata masharranta sai aka samu wata karuwa ta je ta je ta cikin shegenta ta haihu ta zo ta kawo ta ce ai ne ya mata cikin aka zo ana aka ce ya sauko daga kan wajen eh, hasumayar da yake ibada in ko bai sauko ba za a rushe ta ashe shi mutumin banza ne ana ganin sa salihi ashe yana can yana aika aika ya sauko aka jarabce shi da wannan shine sai ya tashi yayi alwala kamar inda harwaya ta zo a cikin bukhari yayi alwala yayi sallah yaje yace ya gulam yace yaje ya sami yaron jariri ne yana yana cikin tsumma yace masa wane ne ubanka hmm, sai yace manomi ne abin ra'il ghanam wani makiyayi da yake cikin nan wajen shine yayi zina da ita shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya magana a cikin tsumman haihuwa sai mutum biyu da annabi Isa da Juraij mm, da da da da da yaron da Juraij ya sa shi ya magana to a shayi kaga shi ma yayi alwala daga nan ne kissa Juraij malamai suke daukan cewar hujja abin nan idan mutum yana sallah ta nafila iyayensa suka kira shi ya yanke ya je wajen iyayen nasa mm, domin gashi Allah ya amsa ma mahaifiyar Juraij a kansa inda yana da fiqihu da yana da fahimta sai ya san kan cewa amsa kiran mahaifiyarsa ya fi masa bisa ci gaba da nafilarsa waɗansu suka yi tawassufi suka ce a'a ya gaggawa ya gama sallar sai ya je wajen iyayen ya haɗa dubin <laughs> almuhim a shahid ka ganin an nuna cewa al'umomi da suka gabace mu mutanen al'umma su ma suna alwala to idan suna alwala ya za su su ma kenan za su tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai gane su ba kenan to sai malamai suka ce a'a mu wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muka keɓanta da wannan hasken su suna alwala amma ba su da wannan falalar za su yi alwala amma ba za ta ba su wannan hasken ba mu ko za mu yi alwala mu samu wannan hasken da alwalar ta falala ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana faratuhum ala al-hawd ni ne ni ne margayin su akan tafki فلا يذادان فلا رجال فلا يذادان رجال kada a kori waɗansu mutane an haudi daga tafkina haka wannan riwayar ta yahya ibn yahya laifi ta rawaito fala yuzaddanna waɗansu sun ce fala yuzaddanna ko waɗansu bi abin nan abin nan lamu tawkid fala yuzaddanna rijalun Eh, wannan ita ce riwayar abu mus'ab eh, mana ya riwayar ka take fala yuzaddanna yawwa ita ce riwayar yahya wannan riwayar abu mus'ab ce ta wannan littafin nawa mala shi mai wannan nusar ya yi kuskure riwayar fala yuzaddanna da la nahiya wannan riwayar abu mus'ab zuhuri ce daga cikin wanda suka rawaito muwatta daga cikin malaman madina almajiran imam malik yan madina amma riwayar yahya al laifi. in falayudadanna na cewa wallahi tabbas wannan lamu tauki ce take shiga akan abin nan abin nan lamul kasam ce da take shiga a cikin tauki wato wallahi za a kori waɗansu mutane daga tafkina um, kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake koran raƙumi wanda ya ɓace daga garkensu ka zo da raƙumanka ka zo ka shirya ma raƙumanka wajen da za su sha ruwa babu makiyaya a cikinmu inda da makiyaya za su fahimta kana kiwo ne nura in mutum ka zo da raƙumanka eh, ka shirya musu wajen da za su sha ruwa sai ka ga wani raƙumi ya to ba san daga inda yake ba ya zo ya kutsa shi ma yana so ya sha ya za ka yi mata sai ka kore shi shi ma ya je mai shi ya je ya samu masa wajen da zai sha ya ce to kamar yadda ake korar wannan wato bataccen raƙumi wanda yake ba shi da makiyayi ba dan kowa ba ba shi da makiyayi kamar yadda ake korarsa haka waɗansu mutane za su zo su ma tafkin na za a kore su a riwayar falayu za dan riwayar abu mus'ab abin riwayar abu mus'ab zuhri kada waɗansu mutane su kuskura a kore su daga tafki na kamar yadda ake korar hmm, a wato abin nan a raƙumi batacce wato hani ne na kan cewa kada mutum ya kuskure abin abinda zai kai shiga wannan ta same shi unadihim ala halumma ala halumma ina kiransu ala halumma kuzo zo halumma suna ne wannan ismul fi'il ne wanda yake abin nan a ɗaya da biyu da jama'a duk ɗaya ne ba za ka ce halummu ba a lugar hijaziyin sai a lugar banu tamim kamar yadda wanda kuka da katsarun na da kun sani aiko abin hmm? nan abin nan a da ya kawo a cikin a farkonsa ya kawo sigar halumma da cewa wannan tana daga cikin sigar ismul fa'il a lugar a lugar tamim haka take ga mufrad za ka ce masa halumma ya rajulu ka ce halumma ya rijalu hmm? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa abin nan halumma ilaina Eh, wala yatuna albasa illa qalila qad ya'lamu Allahu almu'awwiqin minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga ba su ce halummu ilaina ba wato ku zo manzo Allah zai rinka ce musu ala halumma ku zo ku zo ku zo fa yuqal sai a ce masa mala'iku su za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum qad baddalu ba'dak sun musanya addini bayan ka sun musanya shiryar da ka bar su akai a wata riwaya innahum lam yazalu ala adbarihim alqahqara ba su gushe ba suna komawa baya akan digadigan su suna komawa baya sun bar addini hmm. a wata riwayar kuma innahum qad ghayyaru wa baddalu sun musanya sun canza fa aqulu fasuhqan fasuhqan fasuhqan sun ce to ku nesa ku nesa da ni ku nesa da ni ku nesa da ni shine ma'ana as-suhq kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fa takhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko iska ta buga shi a waje sahiq wato ba'id mai nisa kuma na hukan ay fa bu'dan fa bu'dan fa bu'dan wato a su a nisanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kansa da shi wannan hadisin yana nuna abin da zai faru ne a tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama cewa duk waɗanda duk wanda mutum ya ji tsoron fita daga cikin shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya canza addini wanda ya canza shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza daga sunna ya koma bid'a bayan ya riga ya san sunna ya koma kuma ya dauki hanyar bid'a to ranar alkiyama ba zai sha daga cikin wannan tafkin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka za a kore shi kamar yadda ake kora al-ba'ir abbal Allah ya kiyashe mu a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa aqulu ashabi ashabi a wata riwayar usaihabi usaihabi wani yan sahabbaina ne yan sahabbaina ne wannan riwayar shi'a sun kafa sun yi riko da ita ba sun kafa hujja ba sun yi riko da ita don su kafirta sahabbai suka ce wani ya nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam um, sun kafirta tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabbai na ne na san su amma sai a ce sun canza addini in hm? na'am da kake cewa ban ji ba shi'a ne suke faɗan haka amma riwayar ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce waɗannan sahabbaina ne hm? zai ce waɗannan sahabbaina ne to shine a suke cewa tun da haka ne ya nuna cewa kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayansa hm? to duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan gabaki su sun yi ridda wannan ya kafirta tunda ya bar abin da yake sananne ne a cikin addini abin da ake nufi da wannan hadisin abinda da qabisa ta bin zu'aib ɗaya daga cikin waɗanda suka riski sahabbai da ya ruwaito wannan hadis din yace ce abin ake nufi waɗanda suka waɗanda suka suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai daga cikin su wanda yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi ma'ana cikin wanda suka yi imani da shi lokacin fatahu makka da sauransu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ridda aka yaƙe su waɗansu sun dawo waɗansu kuma aka kashe su a cikin riddarsu to su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa su da makamantansu amma waɗanda yake suka tafi akan istiqama akan addini kamar yanda yake akan kamar yadda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jumhurin su suka tafi akai gabaki ɗaya ahlul hudaybiya ballantana kuma as-sabiqun al-awwalun akan al al-awwal aka san su ba wanda ya taba daukan wannan hadisin akan su kuma wato ai mushkilan idan shi'a suka ce wannan hadisin ya hau kan abubakar da umar da uthman da wanda suka yi abubakar da umar mubaya'a su ake nufi su ne suka yi ridda to su kuma wani hujja yaya za su yi da khawarijawa da suke cewa wannan hadisin ya hau su a wajen khawarijawa su ma sun yi amfani da wannan hadisin duk da yan bid'a ne wanda ba akan tafarkin sunna ba su ma yan bid'a ne kuma shi ba su da hayan ba su da jawabi akan su su ma sai suka daga cikin gurbatacciyar fahimtar su sai suka ce abubakar da umar da duk da su sa'ad ibn abi waqas da wanda bai shiga yakoki da aka yi tsakanin sahabbai ba su suna nan daram akan imani amma da Uthman da Ali da da Talha da Zubair wanda suka da Muawiya duk wanda suka yaki tsakanin su da musulmi tsakanin su da juna to dukkanin su sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan hadisi su ma sun yi ridda saboda haka idan shi aka gama rawar rigimar su da khawarijawa suka ce khawarij ga jawabin mu sayyidina ali sai da ali fitar da sayyidina ali daga cikin wannan abin da ya fitar da sayyidina ali shi ya fitar da sayyidina usman abin da ya fitar da sayyidina ali shi ya fitar da sayyidina usman da talha da zubair da sauransu kun fahimta shi yasa ibn taymiya yake cewa raddin da suka yi ma khawari shine raddin ahlus sunna akan su khawarijawa sun yi musu ilzami da wannan hadisin su ahlus sunna maganar su akan khawarij dai take da maganar su akan shi'a ba su fahimci hadisin nan a yanda yake ba hadisin nan yayi magana ne akan waɗanda suka mutu lokacin hurubun ridda da wanda suka baddala addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba kawai kan sahabbai ba cikin sahabbai cikin waɗanda suka waɗanda aka wanda yazo da lafazin da sigar sahabbai abinda suka suka dauke shi akai ai waɗanda suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin fatuhu makka kuma suka gaishi saboda haka a bisa suna a istilahi sahabbai ne sannan suka zo suka fada cikin fitinar ridda har aka kashe su a haka wannan shine fahimtar wannan shi shine fahimtar ahlus sunna akan wannan hadisin kamar yadda qaulin qabisa ta bin du'aib yace hmm? amma su kuwa hawarijawa sai suka dauki hadisin akan Ali da Uthman da Talha da Zubair da wani da sauransu daga cikin sahabbai wanda suka shiga cikin yakin fitina shi'a kuma suka dauki hadisin akan sauran sahabbai baki daya a wajen su in banda guda biyar ko shida ko goma sha uku ba wanda ya tsira dukkanin su sun yi ridda to shine <clears throat> a in shi'a sun kawo ma ahlus sunna wannan hadisin sai a musu menene su jawabin su akan khawarij akan su ma ai khawarij sun kawo musu wannan hadisin jawabin da suka ba mu khawarijawa shine jawabin ahlus sunna akan wannan hadisin balantana wajen shine jawabin da suka shine raddin da suka yi ma wannan hadisin raddin da suka yi mahawari shine raddin ahlus sunna a kansu tare da cewa wannan hadisin baya bukatar wani iskali a wajen abin da malaman ahlus sunna saboda na farko dai akwai wannan ma'ana sahihiya saboda inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim alqahqara yayi nasi akan cewa sun yi ridda hmm? waɗanda za a kora dinnan waɗanda suka yi ridda ne in an dauke shi a wannan zahiri waɗansu kuma suka ce a'a wannan akan wanda suka baddala ne hmm? kuma riwayar ashabi din nan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita ba a mahallinta ba na asuba al-ma'rufa soba wadda aka sani ai wato yan al'ummata tunda wata riwayar hake cewa innahum min ummati hmm? yan ta ne to wanda yake yan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga kenan tun daga shi har sun tsallake sirati sun tsira daga wuta amma sun zo an kore su daga sha daga cikin tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba zai hana su ba ya zama sun samu shiga aljanna ko da sun baddala saboda me saboda cutan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya riskan su ko gafara Allah ta suce su ko kuma su zauna a cikin wannan azabar tar ishirwa tunda dama ai abin da shan ruwan tafkin zai hana su shine kishirwa to su zauna cikin azabar wannan kishirwa din har kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu uquba kan bid'ar da suka yi da karkacewar da suka yi daga baya kuma su ga cikin aljanna domin duk wanda ya mutu da koda misalan zaratin na imani ne ba zai dawoma a cikin wuta ba hmm. na so mu karasa wannan bajin amma da alama lokaci abu to sai ku yi hakuri ba mu samu na so mu karasa wannan bajin jami'ul wudu amma lokaci ya kure zamu ansa tambayoyin insha Allah Allah ya kai mu mako na sama zami mako mai zuwa ina da tafiya a yan uwanmu musulmi da suke kasar ile ife sun shirya wani karatu na kwana biyu da da suka da suka gayyace ni je ne musu a mako mai zuwa insha Allah so mako mai zuwa ba za mu karatun muwatsa ba da karatun asabar da lahadi sai Allah ya kai mu mako na sama bayan mako biyu kenan insha Allah amma gobe in Allah da zamu karatu na asabar a a ko da na awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi insha Allah jibi ma zamu yi bi iznillah na'am eh karatun asabar da lahadi ba na motsa ba e wato imam malik yana ruwaya yana da almajirai da yawa da suka zo suka saurari wannan multafi na muwaffa daga wajensa suka ruwaito shi to kuma kowanne abin da ya saurara yawanci abin da suka yi za su zo su karɓi littafin muwatsa na imam malik su rubuta su rubuta hadisan sai su je su yi muƙabala su tabbatar cewa rubutun da suka yi daidai ne sannan su zo su zauna akwai wanda yake karatu a majalisin imam malik shi yake karanta masa kowa yana bi in suna tashihi in suka tabbatar in suka gama wannan sun samu wannan wani lokaci kuma za a sake zama a sake karanta muwatsa imam malik ya karanta muwatsa ba sau ɗaya ba so sau biyu ba kowa akwai wanda ya samu ta to wanda suka rawaito muwatsa suna da yawa wanda tafi shahara a nan ita ce ta wannan yahaya ibnu yahaya al-laifi shine wanda kake gani a cewa haddathani yahaya ɗansa ubaidullah shi ya ruwaito ta shi ya ruwaito littafin daga wajensa domin duk littafan nan da kuke gani da isnadi ake ruwaito su hmm? har yanzu akwai akwai altafai da ake ruwaitowa da asanid akwai daga cikin malaman mu wanda har yanzu suna da asanid zuwa ga bukhari da muslim wanda muka zauna tare da su a madina sun ce ma mu zo su ba mu isnadin dan mu ma mu rubuta dan mu ma mu rubuta mu samu albarkan to amma ina ga bashi da dai wannan sai dai kawai dai a ce dai sunna mutanen da ke ayi amma ba shi da alaka da da isnadi yanda yake a da amma dai don kusan cewa duk da fannin haka aka roito su ba wai kawai tsintar su ake ba a abin nan a wani waje a wata a wata library ko a a koye a wani gida aka je aka dauko su aka fito aka nuna mutane ga littafin Imam Malik a'a mutane ne wanda suka ruwaito suka ji aka karanta tun daga suka ji daga wajen malamin su ya ji daga wajen malamin sa har ya kai ga Imam Malik to Ubaidullah shi ruwaito daga Yahaya ibn Yahaya allah ya to shine yake cewa haddasa ni Yahaya shi Ubaidullah shine yake cewa haddathani yahya ai yahya ibnu yahya al-laythi imam malik yana da yahya yahya ibnu yahya guda biyu da duk sun yi riwayar muwatta daga wajensa da wannan na na yammacin duniya na andalus yahya ibnu yahya al-laythi akwai na gabas kuma yahya ibnu yahya an-naisaburi wanda yawan yawan hadisan imam malik da suke cikin sahih muslim ta hanyar shi wancan dan dan mashrik din shi na gabas din yahaya ibnu yahaya an-naisaburi daga yawayawayan hadisan imam malik a hadisan imam malik a cikin sahih muslim ta hanyar yahaya ibn yahaya naisaburi da abdullahi ibn wahab a cikin sahih sahih sahih bukhari kuwa yawayawan hadisan bukhari daga muwatta din alqanabi da abdullahi ibn yusuf tinnisi da yahaya ibn abdullahi ibn bukair to amma mu anan wajen wadda ta fi shahara ita ce ta yahaya al-laifi suna nan da yawa a yanzu cikin muwatta wadda ake da ita kamila na san akwai guda uku kamila cikakkiya akwai wannan ta yahya laifi akwai ta abu abu zuhri almadani madani ina da ita akwai ta muhammad ibn ibn hasan shaibani akwai muwatta din ibn alqasim an samu dan kitsa kadan daga ciki akwai muwatta din ibn ziyad ita ma ita ma yar yar guntuwa aka samu ah, sannan akwai muwatta din al shi ma an samu yar guntuwa daga ciki saboda haka shine ma'anar wannan abin nan ba komai kowanne mutum ya yi ko ana yin kabbara ka kama hannunka ko ka saki hannun sannan ka kama hannunka duk ɗaya ne almuhim dai mutum ya yi kabbara sunna ce sannan bayan ya yi kabbara ɗin ya rike hannunsa sunna ce to za ka rike hannu ɗin sai ka ɗago daga nan ne za a ce ka rike hannu ko ko in kana sauke hannun ma ka rike ka rike hannu in ka yi wannan kowanne ka yi duk ɗaya ne kar a daina tsanantawa kan wa'annan abubuwa aljami shine mai tattara abubuwa da yawa kamar wannan jami'ul wudu wato hadisai da suka tattara abubuwa daban-daban kan alwala ka san alwala zaka iya duba sifarta abubuwan da suke warware ta ruwan da ake alwalar da shi to in ka ce aljami wanda ya tattara dukkan waɗansu abubuwa wanda yake ba za ka iya sanya su ƙarƙashin take guda ɗaya ba to imam malik yana da wannan al'adar yana da karshen sallah ya ce jami'us sala jami'ul wudu jami'ul wuqut haka zalika a karshen littafin muwatta ma yayi kitabul jami' na'am al'ainanu wika usahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idanu sune shine mazugin salka idan kai idan har kai abin nan ka dan yi yangadi sai kuma ka soma tsammanin kan cewar ka abin nan kayi hutu sannan kuma ka farka to wannan kaga halinka ba kamar halin wanda yake cikin sallah sai ya ji wani abu ya rikice masa wani abu ya fita ko wani abu bai fita ba shakka ta zo masa an gane saboda haka wannan kai ba za a ce ba za a yi ilhakin ka da wannan asal din ba a ce al asal al yaqin la yuzalu bi shak ba ka da yaqini akan alwalarka tunda kai bacci tunda kai bacci ka samu sababin da ya fitar da kai daga wannan yaqini saboda haka batun yaqini babu don haka a lokacin nan wannan shakka ya kamata kai aiki da ita musamman ta samu karfin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainan al-ainu wika'us sahih don haka kamata ya yi zama to ka sake wannan sallar juma'a kamar yadda ta sallah a zahar wallahu ta'ala a alam sababuhu me sababin wannan hadithin man hadatha fi amrina hadha fa huwa radd ban ga wani ban ga a cikin riwayoyin wannan hadithin abin da yake ambata sababin sa ba ah, aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisin yana cikin sahih muslim ban ga a wata riwaya da ya zo a kan bayanin sababin sa ba in Allah ya sa na gani kuma zan na sanar da kai amma a yanzu ban sani ba na'am a sai ya je nemi abin da shi ya je nemi yan shi'a su gaya masa raddin su eh. e ai su ne shi'a suna buƙatar kafin su jo su ce za su yi amfani da wannan hadisin su raddi ga ahlus sunna su je su gama da hawari jawa tukuna da suka yi amfani da wannan hadisin suka soki sayyidina ali in sun gama da su sun musu raddi ar-raddul qawim in sun musu ar-raddul qawim to ar-raddul qawim din shine raddi akan shi'a eh, saboda haka sai ka tambaye su su gaya maka me raddin su kenan ka amsa ma kanka ba ka tabbatar kana da hujja eh, ka tabbatar kana da hujja in ku kana neman hujja ne ba haka za ka yi tambaya ba ba ka yi tambaya ba kuma ka yi hukunci sannan ka ce kana yin tambaya don a gaya maka hujja in kana neman hujja to kai wa kai tambaya din sai a gaya maka hujja tambaya sai a gaya maka hukunci da hujja bai halatta ba haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu labule a ɗakin na na Aisha ta rataya shi akwai hoton wani tsuntsu ya ce a cire shi kuma ya bayyana cewa shi ne sababin da mala'ika jibril bai zo wajensa ba har kwana da kwanaki bai gan shi ba saboda kasancewar wannan hoto da yake jikin tufafi ɗin in dai a hoto in ba a kafe yake ana tattaka shi ba kamar kafet ne in kafet ne don an yi shi da hoton abubuwa masu rai babu laifi amma in za a rataye shi ne kamar yadda ake rataye hotunan shugabanni da sauransu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ika la tadkhulu baitan fihi fihi abin nan fihi suwarun wala kalb mala'iku ba sa shiga gidan da dakin da yake akwai hotuna ko kare bari malam Musa ya tambayar sa na'am yana tauraro nashi na kansa ba wannan si da ya nuna haka ban san wannan si da ya faɗi haka ba wannan yana daga cikin abin nan ɗin masu ilimin taurari cewa kowa da ranar haihuwarsa akwai tauraronsa bi ma'ana wato lokacin da wannan akwai wani tauraro da yake a burji kaza a lokacinsa a kowane rana saboda haka sai su ce wannan shi tauraronsa wannan akarabu ne wannan abin nan a wane ne gashin da dai suna udari ne wannan wane duk su da cikin sunayensu da suke faɗa wannan yana daga cikin ilimin taurari da bai halatta a yi musulmi su amfani da shi ba domin yana daga cikin kutsawa cikin gaib hmm. amma wannan ana nufin yawan wato wannan tafki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofunan sha ba kan fata za ka sha da ruwa ba ko ka je ka sanya bakinka kamar yadda jakuna suke yi a'a abin akwai abin abu ne na kasaita akwai kofuna kuma kofunan suna da yawan da ba ka buƙatar ka bulayi mm, ballantana ka ce a sha a baka mm, kawai zuwa za ka ɗauki kofin ka sha saboda yawan sun kai yawan taurarin sama a yi da aka ce wai kai sai ka ɗauka don an ce sun kai yawan taurarin sama saboda haka kenan kowane mutum kenan adadinsu adadin masu sha saboda haka kenan ya tabbata cewa kowane mutum yana da taurarinsa adadin taurari adadin mutane a'a haka bane malam wani sahabi ya tambayi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina baba na sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baba na da baba ina na wuta a cikin bukari malam idan haka ne wannan hadisi ya ci karo da wannan ayat ɗin wa ma kunna ma su bi haka na ba a suna dan na ji wani dan shi'a na da hujja shi'a ta rashin ingancin bukari hadisin baya cikin bukari in ka ce yana cikin bukhari kai kuskure hadisin baya cikin bukhari yana cikin muslim ne ba a cikin bukhari yake ba saboda haka bukhari yana nan in kana in kana so ka rusa bukhari ne saboda haka hujjar ka ta rushe ta bukhari sai ka dawo muslim kuma in ka dawo muslim sai mu san abin da zamu gaya maka to na'am alaikum salam na'am na'am to a samu kalandar da babu hotuna mana kalandar jama'a tu nasarar islam akwai hotuna kalandar mai sikeli akwai hotuna kalandar shari'a kwamiti masu da hotuna a sun cire court of arm sun cire bana sun cire bara ne suka yi malamu da kakka zama cikin adawa sun cire ya ana maganar ratayawa ne ni ban yi maganar dan kaje ka boye cikin album ba duk da haka shi ma kansa ci boye cikin album din akwai magana ta malamai akai amma dai yanzu maganar mu akan ratayawa ne eh. na'am a wannan kyale sai wani lokacin yanzu dai kan maganar ta ratayawa domin shine wanda yake illar ta zahira babu kuma wani sabani a cikin malamai alaikum salam eh shine a yankun juya shi ya kalli bango babu komai ku juya shi ya kalli bango ko ku cire shi ko ku sa shi a karkashin gado dukkaninsu shi kenan na'am na'am idan mutum ya yi ana nufin hotunan da ake nufi hotunan masu rai hotunan dukkan wani abu wanda yake da rohi shi yasa ibnu abbas a hadisinsa sa yake cewa su je su zana bishiya Hmm? ko makamantanta hmm? domin duk wanda ya zana abu wanda yake da rai shine kamar mutum ko tsuntsu ko dabba za a kallafa masa ranar alkiyama ya hura masa rai kuma ba zai iya yi ba to wannan dangame da zane kenan amma dangame da kuma shi kuwa rataye hoto shi wani hukunci nasa daban hmm? shi wannan idan mutum shi ne ya zana sannan ya zo ya rataya ka gana da laifin har guda biyu amma ko da ba sai ba in ka je ka samo zanen nan ko ɗaukakken hoton waɗansu suna cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa ko da mun sallama akan cewa ɗaukan hoto daban yake da zanawa saboda haka wanda ya ɗauki hoto ba za a ce ya yayi abin nan yi zane da za a kallafa masa ya hura masa rai ba mm, tunda shi kamar mudubi ne ya kiyaye surar da ke cikin mudubi kamar yadda waɗansu malamai suke cewa to amma duk da haka illar ratayawa din tana nan a rataya shi kamar yadda ake yi na wannan al'ada din wanda in kuka kula littattafai da suke nuna zanunnukan musulmi da abubuwa na kawance-kawancen gidaje da suke yi ba ka taɓa ganin suna zana abubuwa masu rai ba sai dai ga fulawoyi da waɗansu irin su tambari su wane ne haka za ka gani irin su dagi ɗin nan kamar yadda za ka gani alamar arewa da suke wannan dagi ɗin haka zalika idan ka duba idan ka je irin kasashen su turkiya da su iran da sauransu za ka gani duk irin zanunukan da suke yi din kenan ba sa zanunukan mutane sabanin abin da za ka rinka gani a cikin coci coci su coci coci za ka gani su kawo maka zanen maryama su kawo maka zanen annabi isa kai ahlul kitab dukkan annabawan nan sai da suke zanen kowa da kowa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kissar wannan wanda akwai sahabbai da aka je aka nuna musu a rome a syria aka nuna musu hotuna wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wanne ne sahibinku ya ce gashi ya ce wane ne ya kama da shi sai gashi ya nuna masa gashi sai ga hoton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kama da shi saboda an faɗa musu yadda sifofin suke da suka ji wajen annabawa duk suka tsanzana su sun bar waɗannan a cikin ɗakunan bautansu da a cikin ka'aba ma akwai akwai sohutunan annabi ibrahim tare da annabi ismail aka nuno annabi ibrahim ya annabi ismail yana daukan irin kibiyan kibbau din nan da ake yin a kacici kacici da su ba kacici kacici ba wannan al-istiqsam na wannan in kana son neman sa'a eh abin amfani da su wajen domin eh, abin wanda ake duba da neman sa'a aka nuno sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalahumullah Allah ya tsine musu sun san cewa annabi Isma'il bai yi wannan ba to lokacin da aka yi fatu makka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yasa aka rusa su gabaki daya amma har da na annabi Isa da Maryam da sauransu duk a cikin Ka'aba ma akwai su amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa a da ke su a wannan lokaci su mutumin timin su aka duk annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rusa su gabaki daya to amma da wajen ratayawa da mutumin timin da hoton wanda yake bashi da inuwa dukkanin su ɗaya ne wajen hani din illa kuma shine cewa mala'ikun rahama ba sa shiga cikin gida da yake da waɗannan abubuwa kafin su jarabawa su ya zubi sai sai dai abin nan su yi kokari mu shi yasa kan ai sai mu musulmi mu kula makarantun mu na musulmi sai a nuna ma sai malamin fine arts a gaya masa ka sa su zana wani abu tunda ba sai sun zana mutum ne za su iya zane ba za su iya zana abubuwa da yawa da za su iya yin zane na'am na yumbu haka ne wannan duk gaskiya bai halatta ba kuma yaro ko an tilasta masa yayi a makaranta wannan shine shine matsayin gida idan yaro ya zo a gida a nuna masa wannan abin kuskure ne addini bai da shi ba kuma ya istighfari ya tuba ga Allah a tunda an tilasta masa yayi a makaranta ba shi da iko ya ya saba musu to ya san cewar a wannan abin ba daidai ba ne shine daɗin abin nan tarbiyyar gida kenan na'am to akwai wani dan uwa wanda muke sallah tare da shi a nan yana ba shi da lafiya kuma da alama rashin lafiyar ta ya tsananta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yayi masa Allah ya ba shi sauƙi ya ba mu dukkan sauran ƴan uwan musulmi sauƙi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم اشف موت اللهم اغفر موت لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اشف اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشفهم شفاء يغادر سقما يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين